أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض والسماء إن في الجنة ومن ضمن نعيم الجنة أشجار كثيرة وأثمار يانعة وإن أشجار الجنة وثمارها وقطوفها دانية مذللة تذليلا ويكثر عن الجنة من ثمارها ما يريدون ويشتهون من المراكب والمشارب في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أصلفتم في الأيام الخالية وقال تعالى يطاف عليهم بسعاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون وقال تعالى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وفي الجنة أيها الإخوة بحر الماء في الجنة بحر اللبن وفي الجنة بحر العسل وأن أنهار الجنة تنشق من هذه البحار كما أن في الجنة عيون كثيرة وأهل الجنة يشربون من تلك الدعاء والأنهار والعيون وفي الجنة خمر وخمر الجنة خال من العيوب والآفات التي تتصف بها خمر الدنيا قال الله تبارك وتعالى يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها قول يرزقون عباد الله إن متاع الدنيا متاع الدنيا واقع مشهود ونعيم الجنة غيب موعود وقد بين الله تبارك وتعالى نعيم الجنة خير من الدنيا وأفضل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنبذلهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وإن الجنة خالية من شوائب الدنيا وكدرها فطعام أهل الدنيا وشرابهم يلزم منه الغائط والبول والروائح الكريهة ونساء الدنيا يحضن ويلدن والمعيد أذى والجنة خالية من ذلك كلي فأهلها لا يضرون أهل الجنة لا يتلوطون أهل الجنة لا يبسطون أهل الجنة لا يجفلون وماء الجنة لا يأسن ولبنها لا يتغير طعمه مصر الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وفي سنن الترمذي بإسناد صحيح عن حكيم بن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بحر العسل وبحر الخمر وبحر اللبن وبهر الماء ثم تنشق الأنهار بعد حديث الحسن الشعير وفي الجنة نساء ونساء أهل الجنة مطهرات من الحيض والنفاس وكل قادرات قادرات نساء الدنيا قال الله تعالى ولهم فيها أزواج مطهره كما أن قلوب أهل الجنة صافية وأقوالهم طيبة وأعمالهم صالحة قال الله تعالى وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثيم ويطاف عليهم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك الأذفل إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم وأهل هذه الأبواب يسمى الريان وهو خاص بالصائمين وهناك باب في الجنة للمكثرين من الصلاة أيها الإخوة ويوجد باب في الجنة للمتصدقين أيها الإخوة وهناك باب أيها الإخوة للمجاهدين في الجنة كما أن الجنة درجات بعضها فوق المتفضلين فيها بحسب منازلهم فيها قال الله تبارك وتعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى وإن أعلى منزلة في الجنة ينالها شخص واحد وهو النبي المصطفى ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم زينة الله من خلقه هذه المنزلة تسمى الوسيلة وقد سأل الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وما الوسيلة؟ قال أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون هو رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وفي المسند أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسيلة الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة فاسأل الله أن يؤتيني الوسيلة وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى بأن الجنة تجري من تحتها الأنهار وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وفي الجنة عيون كثيرة مختلفة القرآن للناظرين في جنات وعيون ومن عيون الجنة عين كافور قال تعالى إن الأبرار يشربون من كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة أي دائمة مستمرة ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض اطلعت على الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولنصفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها أيها الإخوة في الله إن أهل الجنة يدخلون الجنة وقد سفت قلوبهم وزال ما في نفوسهم من تباغض وحسد ونحو ذلك مما كان في الدنيا وفي الصحيحين في صفة أهل الجنة إن دخول الجنة لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية متفق عليه وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم توبى للمستغفرين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 muna gode masa muna neman afuwarsa muna tuba zuwa gare shi muna istighfari da Allah ka yafe mana zunuban mu muna yi wa Allah yabo kyakkyawan yabo mafi kamalar yabo muna neman Allah ya tsare mu da sharri na kawo mu da munanan mu. duk wanda Allah ya shiryar da shi ba wanda isa ya batar da shi har abada duk wanda Allah ya batar da shi kuma babu wani waliyi majibincin sa da zai shiryar da shi ina shaidawa baban bautawa da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kadai bai da abokin tarayya abun godewa wanda ya bamu ni'imomi masu tarin yawa a wannan duniya ya kuma yi mana alƙawari zai ma mu gidan aljanna idan mun masa da'a mun bi shi Allah ya umarce mu da mu masa bauta Allah ya umarce mu mu yi kira zuwa ga hanyarsa a bisa kuma tsarinsa godiya ta tabbata gare shi wannan ubangiji da ya tanadar da gidaje na aljanna ga bayinsa muminai a matsayin gara da masauki ya kuma tanadi gidan wuta ga bayinsa kafirai da fasikai waɗanda suka kauce masa Allah ce duk wanda aka nesanta shi daga wuta aka shigar da shi aljanna ta wannan ya wuta faman zuhziha anin nari wa udkhila aljanna faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah ce rayuwar duniya ba komai bace face wani jin daɗi ne ɗan ƙarami gajere mai ruɗi duniya a ciki take da ruɗi shi sa Ali bin Abi Talib ce ya duniya gurri ghairi ya duniya ki ruɗi wani ba ni ba ki ruɗi wani ba ni ba da ka kai iya ƙoƙarin da zaka yi kai aikin da in ka mutu zaka shiga aljanna kada ka bari duniya ta ruɗe ka ka halaka ka lalace ka mutu ka shiga wuta babu babu babbar asara irin dan adam ya mutu ya shiga wuta ya Allah ka raba mu da wuta Allah ka sa mu ba rabon wuta bace bane tsira da aminci Allah sabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya turo shi abin tausayi da jin kai ga bayansa salihai da shi da iyalan gidansa da wanda suka bi su kyautatawa har zuwa tashi alkiyama ya ku yan uwana wannan hudu ba tana magana ne akan wata babban ni'ima da Allah ya tanadar wa bayansa bayan mutuwa ita ce gidan aljanna jama'a aljanna ba ta da misali abinda Allah ya ɓoye mana na tanadi na ni'imomi a cikin aljanna wani abu ne babba mai girma hankali ba zai iya riskan wannan tanadi ba sannan kuma wato tunani ba zai iya tuno iya abinda Allah ya tanada a gidan aljanna ba shi yasa qur'ani yace fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun ba wata rai da ta san abinda Allah ya ɓoye mata na tanadi abu huraira yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi yana cewa Allah ya faɗa masa na tanadar wa bayina salihai kaji sai ce adatu li ibadiyas salihin bayina amma salihai na tanadar musu mala ra'at abinda ido bai taba gani ba na tanadar musu abinda kunne bai taba ji ba na tanadar musu abinda zuciyar dan adam bata taba darsawa ba in kun ga dama ku karanta wannan aya ta cikin suratu as-sajda da Allah ce fala ta'lamu summa ukhfi lahum min qurrati ayunin jazaan bima kanu ya'malun ni'mar aljanna ni'ima ce da ta wuce a sifanta ta babu wani baki da ya isa yi bayanin hakikanin yadda aljanna take tunani khayal mutum ya iya hangowa ya tuno wallahi kwakwalwarsa ba za ta iya nuna masa ba babu wani abin da ya kama da ni'imar gidan aljanna wanda aka san shi kwata-kwata duk inda duniya za ta kai da ci gaba duk inda duniya za ta kai da jin daɗi da morewa da holewa da shakatawa wallahi duniya ba ta isa ta kai wani ɓangare wani kaso ko farce na abin da Allah ya tanadar wa a gidan aljanna ba jama'a aljanna haske ne ne ya tala'ala haske ne sunan hasken ne kawai aka gaya mana amma gaba ɗayan ta haske ne da yake kyalkyali turare ne yake bunkuwa yake buga mutane turare kullum a cikin gidan aljanna ko ina zaka bi ba sai a ɗakin ka ba gida ne da Allah ya cika shi da turare gidaje benaye dogaye manya-manya wanda aka gyara su na kasaita da jin daɗi ga koguna masu gudanar da ruwa ga kayan marmari na 'ya'yan itace abin sha'awa nunannu nazija ga zaujatun hasna a jamila mata kyakkyawa mai kyan gaske ga kayan kwalliya masu tarin yawa mutum zai zauna da wannan ni'ima har abada abin gidan aljanna baya karewa kwata-kwata gidaje madaukaka na alfahari da jin daɗi na kwanciyar hankali kai lalle Allah ya girmama aljanna malamai suka ce cikin kwalliyar da ubangiji yawa aljanna akwai itatuwa duk inda ɗan adam ya kai da morewa da shakatawa sai ga yana son ya shuka itace kusa da shi ya shuka fulawa kusa da shi ya shuka wani abu kore da zai rinka ƙayata shi to a cikin aljanna cike take da ashja bishiyoyi ya zo a hadisi inuwar bishiyar aljanna kwaya ɗaya za ka yi tafiyar shekara ɗari biyar ba ka ƙure reshen bishiyar aljanna kwaya ɗaya ba inuwarta shekara ɗari biyar inuwa ne lif-lif ga ruwa a kwance kyakkyawan ruwa ruwan gidan aljanna daga sama har ƙasa ake gano shi bai da datti bayi da duhu ba wani gurɓataccen abu a ciki baya gantsa kuka yan aljanna suna zaben abin da suka ga dama na 'ya'yan itace yan aljanna suna cin abin da suke sha'awa su sha abin da suke sha'awa Allah ya ce a cikin aljannatai suke zaune madaukaka aliya yayan itacen gidan aljanna ta ƙasa ƙasa suke qutufuha daniya Allah ya ce ku ci ku sha ku more ku hani'an saboda abin da ku aikata kyawawan ayyuka a cikin kwanakin da suka gabata a duniya Allah ya ce za a zo muku da ainihin wato kwanuka na zinari da kofuna na zinari ana yawo da abubuwan da kuke sha'awa mala'iku suna baku suna nuna muku abinda idan ku yake so wa antum fiha khalidun Allah ce wa tilkal jannatu allati urisumuha wacce ita ce gidan aljanna da aka gadar muku saboda abin da kasance kuna aikatawa aiki mai kyau a duniya ku yi kokari ku aikata mai kyau don ku samu wannan ni'ima kuna da dukkan abin sha'awa mai yawan gaske Allah ce lakum fiha faki fakihatun kathira minha ta'kulun kuna da 'ya'yan itace abun marmari masu tarin yawa inji Allah kuma a ciki za ku yi ta ci yana daga cikin kasaitar ɗan adam da jin daɗin dan adam da morewar ɗan adam ya zama a gefensa yana tare da kayan marmari na 'ya'yan itace kala kala daban daban Allah ya ce wa fakihatin mimma yatakhayyarun ‘ya'yan itace kayan marmari irin abin da sai kun zaɓa shine min ma ta khayyaruna sai ka zaɓa kana son wannan ko ba ka son wannan abin da kake so ga naman tsuntsu walahmi lahmi tairin min ma yashtahun masana nama suka ce babban nama a duniya shine naman tsuntsu nama mai daraja shine naman tsuntsu to akwai nama na tsuntsaye kala kala gasassu gyararru ni'ima kan ni'ima a cikin gidan aljanna a cikin gidan aljanna akwai koguna masu tarin yawa koguna na ruwa koguna koguna na giya koguna na nono koguna na zuma kaga kogi kaga zuma kogi guda zuma mai tsadan nan kogi guda yana gudana lafiyayyen zuma a cikin gidan aljanna suna ta bulbula kamar yadda a gidan aljanna akwai idanuwa na ruwa ido ido na ruwa da ke bulbula na ban sha'awa wanda dan adam yake so ya gani yan aljanna suna zuwa su sha ruwan koguna ruwan idanuwan ruwa na cikin gidan aljanna irin wanda suka ga dama malamai suka ce giyar gidan aljanna da aka ce ba giya ce irin ta duniya ba ta aljanna ba ta da illa ba ta da dukkan bugarwa ba ta da wari ba ta da ɗimarwa ba ta canja hankali kwata-kwata Allah ya ce yutafu alaihim bi ka'sin min ma'in a gidan aljanna za a zo ana yi muku dawafi da kofuna na ainihin wato giya in an ce ka'as a larabci shine kofin da yake dauke da wani abu a ciki idan aka ce ina a larabci to kofin da ba komai in an ce yutafu alaihim bikas ana zagayawa gare su da kofuna da wani abu a cikin kofin min ma'in na ainihin wato zuma ai wannan giya mai gudana mai daɗi mai zaƙi masha Allah tabarakallah wanda aka ɗebo daga kogi na zuma wanda ido yana kallo wai ba sai ka je ka ɗebo ba mala'iku za su ɗebo su kawo maka ba wahala a aljanna ba damuwa a aljanna ba bakin ciki a aljanna ba tafi ka nemo a gidan aljanna duk wani abu na damuwa babu shi jin daɗi ne iyaka Allah ce mala'iku za su yi ta kewaya ku bai za a lazzatin lisharibin giyan nan farasaltas mai daɗin sha ga masu sha in ji Allah tabaraka wa ta'ala imamu qatada yake cewa khamrul janna ashaddu bayadan min al-labani giyar gidan aljanna ta fi nono fari shi yasa qur'ani yace bayda'a ladhatin lisharibin yace la fiha ghaulun wala anha yunzafun a cikin wato giyar gidan aljanna babu ghaulu al-ghaulu shine buguwar hankali buguwa mutum ya zama ya zama ya zama wato ya bugu yana hauka ko yana surutu babu wannan sannan algaulu ciwon ciki algaulu wato ciwon kai giyan ba ta sa buguwa ba ta sa ciwon ciki ba ta sa ciwon kai kuma babu laifi a cikinta shine lafiha ghaulun sannan kuma walahum anha yunzahun ba za ga suna ta marereya sun bugu kamar waɗanda suka sha giyar duniya ba babu wannan duk ana mana albishir ne a sha giyar aljanna a more babu damuwa a cikinta Allahu akbar ya ku yan uwana jin daɗin duniya wani abu ne na zahiri muna gani ko amma jin daɗi na aljanna wani gaibu ne aka yi mana alkawari za a bamu kenan akwai buƙatar mu yi imani da gaibu mu yi imani da abin da ke cikin aljanna na'am na duniya zahiri ne wannan yasa kafirai wannan yasa marasa tunani mai kyau sai suka yadda da jin daɗin duniyar kadai amma ba su yadda da tanadin da ubangiji ya musu na lahira a gidan aljanna ba musulmi ku yi imani wallahi akwai aljanna Allah ya tanade ta duk waɗannan ni'imomi da ake gaya muku suna nan a ajiye ana jiran bayan Allah na kwarai Na haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ta mana bayanin cewa ni'imar aljanna ta fi duniya ga baki daya wala tamuddanna ainaika ila ma ana bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi kar ka sa idanka akan abin da muka basu na jin daɗi na morewar duniya na mata da kwalliya ta duniya kada wannan ya ɗauki hankalinka ya muhammad na fi mun yi wannan ne dan mu jarrabe su kun samu ni'imar duniya wallahi dan Allah ya jarrabe ku ne kun samu wadatar duniya dan Allah ya jarrabe ku ne ka ji daɗi a duniya jarrabawa ce kada wannan jarrabawa ta ɗauki hankalinka ka manta da neman lahira wallahi duk mutumin da Allah ya shimfiɗa masa duniya ya samu damar da zai nemi aljanna kada ku rudu da dan abin da Allah ya hore maka yau me yake cikin dadi a duniya me dadin duniya menene dadin a duniya dadin da yake yankake kana cikin jin dadin zaka mutu kana cikin jin daɗin Allah ya tara ma kuɗin da ya fi na kowa a garin ku ko a ƙasar ku sai ya jarrabe ka da cutar da kuma ta ki warkewa ka kashe mata kuɗi ta ki warkewa ba inda ba a yawo da kai ba a duniya ba inda ba a kai ka ba kuma ka ki warkewa komai kana da shi akwai waɗanda Allah ya hore musu duk abin da suke so duk wani wuri da za a je neman lafiya da sunan asibiti suna da daman da za su ce amma wallahi sun je sun miƙa kansu an yi duk caje-cajen da za a yi kuma sun kasa warkewa da za su iya ba da wannan abin da suka mallaka na duniya don su samu warakar ciwon da yake damun su na kafa ko na zuciya ko na dantse ko na kai ko na wani abu su rabu da wannan rashin bacci su rabu da wannan damuwa da za su bada wannan dukiyar amma sun bayar din Allah ya yaƙi. Allah bai yadda ba to wannan shine kadarud duniya ba ta da tabbas ba ta da garanti in mulki kake dole wata ran sai ka sauka ba kana mulki ba yanzu ba kana jin daɗi ba ba ana cewa ka kai ne kai ne ba wallahi wata ran za ga sun sauke hotonka sai ka ga an saka hoton wani sai yi wata biyu uku ba a kira sunanka ba yanzu ku kowa jira yake me kace na'am haka duniya take hiya duniya aqallu min alqalili wa ashiquha adallu min ad-dalili idan jin daɗi kike yi in jin daɗi kike shakatawa ko kin auri wani ko kin samu duniya ko kin samu matsayi ko kin samu kaza wallahi mai wucewa ne amma dawwamammiyar ni'ima ita ce ni'imar gidan aljanna da haka ku yi aiki dan ku samu aljanna in kun samu duniya ku yi amfani da duniyar ku nemi aljanna da ita wannan shine mai wadata mai hali da imore wa duniya amma mutum ya zo ya tara duniya dan duniyar ya cinye ta anan ta kare ya je kiyama ya hadu da hasara me amfanin kudin da Allah ya baka baka nemi aljanna da su ba me amfanin mulki da ubangiji ya baka baka nemi aljanna da wannan mulki ba wanda salaf suna cewa Allah ya ɗora mana shugabanci ne mu shugabanci mutane don ya jarrabe mu kuma don mun kyautata mu samu rahamarsa da wuri da aka ku sani abun duniya fitina ne haka Allah ce linaftinahum fi Ya'ya dukiya su ne abin gadara a duniya ko Allah ya ce fitina ce Allah ya ce makiya ne gare ku ya ce wa rizqu ka khair wa abqa khairun wa abqa arzikin ubangijinka aljanna shine fa alkhairi kuma shine mai dawama jama'a ita aljanna ba ta tattare da duk wani abu na kwata-kwata babu shi ba a kashi akramakumullah ba a fitsari ba a fitar da yawo a yi kaki a tofar ba a mura ba a ciwon ciki ba ciwon kafa ba bola ba shadda ba tsuguno ba maniyi ba maziyi ba wari ba san wari ba ba kazanta duk abin da ka sani abin ki ne da ake wahala akan kan shi a nan duniya ka kawo shi babu ci a gidan aljanna malam wata irin rayuwa ce ta jin daɗi oba. an yi mu wannan don mu kyautata alaƙar mu da ubangiji mu samu wannan gidan aljanna komi na wahala babu ba bacin rai ba bakin ciki ba kasa bacci ba damuwa ba hasada ba kiyayya ba gaba da juna du babu duk wata kazanta da ka sani wallahi al'azimu Allah yake yi babu a gidan aljanna ni'ima kan ni'ima alheri akan alheri daka a nan duniya Allah ya jarabe mu da wasu abubuwa don a nuna mana duniyar ba gidan zama ba ce ba tabbas ba ce ba ba ta da garanti ubangiji tabaraka ta'ala ya ce misalin aljanna da muka tanadarwa yan aljanna akwai ruwa a kwance a gidan aljanna fiha anharu min in ghairi asinin akwai koguna na ruwa wanda ruwan wato ba mai canjawa ba ne ba mai gantsakuka ne ruwan duniya in ka ajiye shi ya daɗe sai ya canja ko ya wani wari ko ya wani shi kadai ko baka sa masa komai ba wani ruwan zamzam ne kadai yake da wannan alfarmar in ka ajiye shi guri mai kyau shi ba zai canja ba har abada amma duk wani ruwa a duniya da ka sani asin ne yana iya canjawa yana iya canja kala yana iya wari saboda gurin da yake ko kuma abin da yake shiga cikinsa to na aljanna babu wannan kwata-kwata akwai koguna na nono wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu kogi na nono wanda baya tsami ɗanɗanon nonon gidan aljanna baya canjawa kogi na giya mai daɗi mai zaƙi mai ɗanɗano ga masu sha kogi na zuma kamar yadda na muku bayani wa anharun min asalin musaffa Allah ce wa lahum fiha min kulli thamarat yan aljanna suna da komai na 'ya'yan itace wai da aka kai lissafa ma aka lissafa ma sai aka ce duk wani ɗan itace ba abin da babu shi a gidan aljanna bayan wannan wa magfiratun min rabbihim ga gafara ubangiji ya yafe muku yan aljanna zai ce ku ci ku sha Allah zai ce Allah zai ce ku ci ku sha kuma an yafe muku ba laifi ba zunubi ba tunanin Allah zai kona ni Allahu akbar amma yan wuta fa wasu umma alhamiman faqatta am'a'ahum yan wuta za a rinka shayar da su ruwan zafi ya rinka tsitsinka musu hanjinsu ya zo a cikin sunan tirmizi manzo Allah yana faɗa dada bayani akan wannan aya yace inna fil jannati baharul asli a cikin aljanna akwai baharul asali kogin zuma wa baharul khamri kogin giya wa baharul labani kogin nono wa baharul ma'i kogi na ruwa yace sannan kuma gida kogunan gidan aljanna ruwa yana bubbugowa daga daga waɗannan koguna ko kuma suna bubbugarwa suna ba wasu Allahu akbar ga mata yan aljanna tsarkakakku ba irin matan duniya ba matan duniya suna haila matan duniya suna jinin nifasi matan duniya suna da ƙazanta irin tasu sai dai iya ɗan abin da aka ƙoƙari aka gyara amma matan aljanna ba san haila ba ba san jinin nifasi ba ba haihuwa ba yawon bacci ba ƙazanta ba ƙwarƙwata a ka ba fasan ƙafa ba wahala sai an yi lalle da kunshi a gyara jiki ba make-up da shafe-shafe daman shi tsoradi wato tana da make-up ɗinta yar aljanna daman a cikin make-up ta take kawai matan kuma kala biyu akwai matan duniya da suka samu shiga gidan aljanna za a daɗa ƙera su aka yi zuwa hadisi ƙira za a musu ta daban kyawawa za a gyara su lafiyayyu su zama yara 'yan mata matasa matan hurul in kuwa ka amsalin lu'lu'il maknun kamar lu'lu'i Allah ce ga sunan barkace yar aljanna mace za ganta faratas lafiyayya doguwa sambal san kowa in wanda ya rasa wata mata ta ji ta ce to ai dai mu mu dai matan duniyan dai mun fi su ko ce a ah, kishin naku ku matan aljanna kuke yi duka namu ne gaba daya da na aljannan da na da na duniyar gaba daya ke ma za a kera ki za a gyara ki za a tsunduma su a wani ruwa sai su fito lafiyayyu ga wacce ta yi aikin kwarai sai su haɗu da mijinta a gidan aljanna wacce kuma ta bar mijinta ya bi Allah ita kuma ta yi shaidanci a gida to shikenan lakum dinu dinukum da za ta aiki akanta ya Allah ka hada mu da mu da mu a gidan aljanna kuma ka ƙara mana da nahurul inun ma dukan su gaba daya Allah ubangiji ya mana alƙawari akwai waɗannan wai me yasa aka ce da mata saboda rayuwar dan adam ba za ta yi ba sai da mace na tausaya maka kai da baka da aure miskini kwarai ji har a aljanna cewa ake akwai iyali da haka iyali daraja ne aure mutunci ne aure jin daɗi ne rayuwa ta aure jin daɗin rayuwar aure in yi kyau wato baya iya lissafuwa to haka a cikin aljanna ma Allah ya kaddara namiji da mace namiji da mace namiji da mace haka Allah ya ga dama ba su da tashin hankali irin matan duniya da za su hana ka bacci babu hidima ce kawai aikin su malam Allahu akbar Allah ya ce sai wanda kuka ga dama walahun fiha azwajun mutahhara suna da mata tsarkakakku an tsarkake su zukatan yan aljanna jama'a ba datti duk yan aljanna zukatan su masu tsarki ne sannan maganganunsu masu kyau ne masu daɗi ayyukan yan aljanna kyawawan ayyuka ne Allah ya ce wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun muka ba su kayan marmari kai Allah ya ta maimaita fakiha fakiha a gidan a cikin alkur'ani da yawa saboda kayan marmari dan adam yana rayuwa ne da kayan marmari yace kuma mun ba su irin abin da suke sha'awa ga nama Allah ya yi ta kiran nama nama nama kuma na tsuntsu a gidan aljanna saboda muhimmancinsa za a zo a yi ta kawo musu a kofuna babu datti ba kazanta a ciki ga yara matasa yutafu alaihim wa tufu alaihim ghilmanul lahum matasan aljanna yara ka annahum lu'lu'un maknun rayuwar dan adam yana so ya ga misalin iyali da yara suna kewaye da shi ya ji daɗi Allah ya ce ba a jin wata magana ya sashiya a gidan aljanna babu laifi a gidan aljanna la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima sai dai ka ji illa kilan salaman salama aminci aminci Allah ya ce masu littafi a hannun dama ashabul yamini Allah ka samu a cikin su yace waɗannan bayan Allah Allah ya yi musu ni'imomi masu tarin yawa masu yawa ga 'ya'yan itace ga magarya wacce aka ba su su ci magarya abin so ne amma ba kaya shi yasa yace fi sidrin makhdud magaryar aljanna mara kaya ita ce makhdud ga 'ya'yan fure a jikin itatuwa mai ban sha'awa har akan shuka fulawa a duniya don a samu fure ko to a gidan aljanna duk bishiyoyin gidan aljanna a cike suke da furanni masu kyau wa qalhin mandud ga inuwa mai tsawo ɗan adam yana son inuwa ko sallar juma'a ka zo sai ka bi gindin bishiya saboda an rataya ka da son inuwa ko gida kai sai ka sa inuwa ka saka sanyi saboda kana jin daɗi to a gidan aljanna akwai inuwa wa zillin mamdud inuwa mai tsawo kamar yadda na muku bayanin tsawonta ga ruwa da za a yi ta zuba musu suna ta sha da kaji kana bukata wa fakihatin kasira kaji Allah ya dada maimaitawa ga 'ya'yan itace kayan marmari la maqtu'atin wala mamnu'a ba sa yankewa kuma ba a hana a ci 'ya'yan marmari da itatuwan duniya suna iya karewa yanzu kana iya neman mangoro a wani season ka rasa shi kana iya neman gwanda a wani guri ka rasa kana iya neman ayaba wani lokacin kaga ta yi ƙasa amma na aljanna koyaushe akwai sannan kuma na duniya ba ka samu sai kana da kuɗi kenan za a iya hana ka in baka da kuɗi ga kayan marmarin ga kayan jin daɗi kana kallo baka isa ka taba ba saboda baka da kuɗi amma na aljanna wala mamnu'a ba a hana a ci saboda tuntunin Allah ya riga ya biya maka kuɗin ka yi sallah a duniya ka karanta qur'ani a duniya ka yi aikin alkhairi a duniya ka yi nafila a duniya to Allah ya hore maka waɗannan 'ya'yan itace ka cika ka sha ka more ga shimfiɗa Allah ce wa furushin marfu'a manya manyan shimfiɗu malam dan adam yana son shimfiɗa mai kyau ya kwanta ya more inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun Allah ce hum wa azwajuhum ala al-ara'iki muttaki'un yau yan aljanna ana cikin shagali ana morewa ana shakatawa kaga nan ma sai ce hum wa azwajuhum su da matansu saboda jin daɗi na duniya ma an ba mata akwai damuwa kaji ko a kula annabi ya ce an nikahu sunnati fa man raghiba an sunnati fa laysa minni aure sunnata ne wanda baya son bai ba baya tare da ni sai dai inda larura sai dai da uzuri ala shahum wa azwajuhum ala al-ara'iki muttaki'un da su da matansu a gadajen gidan aljanna sun ki gida mana suna morewa suna shakatawa kai sallah kai ibada ka rike aƙida ka zama mutumin kirki ka samu wannan falala Allah tabaraka ta'ala ya ce mun tanadar da mata inna ansha'ana hunna insha'a me ma'anar ansha'ana hunna insha'a ai khalaqna hunna khalqan jadida mun halice su sabuwar halitta shine dazu nake ga muku za a gyara su a dade kera su sabuwar kira yace faj'alna hunna abkara muka mai da su suka zama wato budale jam'in budurwa 'yan mata matasa ba masu wahala ba uruban Taraba waɗanda suke masu daidaitaccen shekaru kai ɗaya bayan Allah na ƙwarai masu son mazajen su shine urban masu soyayya mazajen suna son su kuma su suna son mazajen su atraban wanda suna da shekaru kai ɗaya li ashabil yamin amma fa an bawa masu littafi ne a hannun dama Allahu akbar ya rahman Allah ka samu Allah ka mu cikin yan aljanna ubangiji Allah ka raba mu da wuta a ƙarshe ya ku yan uwana ku sani cewa Allah ya yi alkawari ga duk mai tsoron Allah zai masa kyakkyawan makoma shine babban abin da ya dame mu inna lil muttaqina la husna ma'ab Allahu akbar jannati adnin mufattahatan lahumul abwab ya tanadan musu aljanna suma tsoron Allah kafin su zo ma an buɗe ƙofofin. annabi ya ce aljanna tana da kofofi guda takwas idan yan aljanna sun shiga za su tarar da suna zuwa an buɗe musu ƙofofin. kuma za a kawo musu duk abinda suke so Allah tabaraka ta'ala yace muttaqi'ina fiha yad'una fiha bi fakihatin kathira kaji fakiha ta dawo ana wa sharab da abin sha daban-daban wa indahum qasiratut tarfi atrab sune wannan yan mata din atraba uruban atraba hada ma tu'aduna li yawmil hisab inna hada la rizquna Allah ce wannan shine arzikin da muku muku malahu min nafat kuma baya karewa Allah yana so a shiga aljanna manzo Allah yake cewa duk shekara sai Allah ya bude kofofin aljanna gaba ɗaya guda takwas ne da Ramadan shi sa ake so idan ramadan ta zo a dage da ibada don a samu shiga gidan aljanna manzo Allah ya faɗa hadisin Abu Huraira yace idza jaa ramadan futtihat abwabul janna idan ramadana ta zo sai a buɗe kofofin gidan aljanna hadisin Imam al-Bukhari wa Imam Muslim akwai wata ƙofa guda musamman sunanta ar-rayyan manzo Allah ce wannan kofar ba mai shiganta sai mai yawan azumi kaji albarkar azumi yayi na farilla ya sauke ya yawaita nafila litinin alhamis ayyamul bidhi siyamu dauda ayyamut tashriq dukkan wani azumi da aka tanadar na sunna ana yi na nafila baya fasawa baya dainawa albishirinka zaka shiga aljanna ta kofar rayyan akwai aljannar da take kofar masu sadaka kawai ake bawa mai yawan sadaka mai yawan bayarwa akwai kofa a cikin gidan aljanna wannan kofar ba mai shiganta sai mutumin da yake mai yawan ainihin wato sallah mai yawan sallah ya sauke na farilla yana yawan nafila idan sun zo duka Allah zai samfulin mutane ya rarraba su waɗancan masu yawan azumi ne ku shigar da su ta arrayyanu waɗancan masu yawan sallah ne ku shigar da su wacce kofar wancan masu yawan bayarwa ne mai cirewa ya bayar bai da rowa bai san rowa ba to kana da kofar da Allah ya tanadar maka zai baka zai shigar da kai ta wannan kofa da tare da girmamawa da kirarin mala'iku sannan yan aljanna mataki mataki ne jama'a wani ya fi wani kamar yadda a nan duniya wani ya fi ka tsoron Allah wani ya fi ka kusantar Allah wani ya fi ka kyakkyawar aƙida to kuma ko aljanna in azo sakayya tunda ya fi ka ibada ya fi ka kusanci da Allah to aljannarsa tasa daban ce taka daban wa man ya'tihi mu'minan qad amila salihati Allah ce fa ulaika lahumud darajatul ula mu'minai waɗanda suka je wa Allah suna masu imani sun yi aiki na kwarai amila salihat sun yi aiki na kwarai to waɗannan suna da ad-darajatul ula darajoji matakai a gidan aljanna madaukaka malamai suka ce aljanna ne na sama madaukaka jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha yace wa zalika jaza'u man tazakka amma darajar da tafi kowace wanda yafi kowa samun madaukakiyar daraja aljanna shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama nabiyyu hadhihi al-umma azka al-bashariyya wanda yafi kowa tsarki muhammadu bin abdullah habibuna wa shafi'una wa qurratu ayunina alaihi salatu wassalam shine yafi kowa shine a sama Allah zai shelan wani matsayi a gidan aljanna yace na tanadar da shi ga wani mutum daya a duniya gaba daya me sunan wannan matsayi shine wasila wasila me wasila a'la daraja a'la manzilatun fil janna wani matsayi ne da yafi kowane matsayi a gidan aljanna kuma kujera ce da Allah ya tanadar da ita ga mutum daya manzo Allah ya ce idan aka kira sallah to ku yi min salati sannan kuma ku yi Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta manzo Allah ya ce duk wanda yayi wannan yayi min salati yayi wannan addu'a bayan an gama kiran sallah halat lahu shafa'ati ceto na ya tabbata gare shi a hadisin imamu muslim garanti ne annabi sai ya cece ka yana daga cikin wafa'i da zamu yi wa annabi shine kullun in an kira sallah mu roƙon masa Allah ya bashi wannan babban matsayi to wannan shine ala manzila fil janna alwasila darajatun inda Allah laysa fawqaha daraja matsayi ne a wajen Allah babu matsayin da ya fita fasallallahu an yuci ne alwasila annabi yace ku roƙa min Allah Allah ya bani wasila ya rasulullah Allah zai baka wasila insha Allah ya rasulullah fidaka abi wa ummi ya habiballah Allah ya maka ya rasulullah ka cancanta kuma Allah ya baka ita ce Al'a manzila fil janna yan aljanna ni'imomin da suke ciki ba ta karewa amma Allah ya gaya mana babban matsayin da ake nema a duniya a samu aljanna shine at-taqwa at-taqwa at-taqwa jama'a tsoron Allah annabi kuma yace at-taqwa ha huna tsoron Allah a cikin zuciya ne wallahi ba a zahiri yake ba kowa ya ji tsoron Allah ya gyara zuciyarsa kowa ya ji tsoron Allah tsakaninsa da Allah ya ji tsoronsa ba zahiri ba ne zahiri alama ne kawai amma baɗinin dakhilin shi ne damu Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun masu takawa idanuwa za a ba su na aljanna aljanna kuma ga idanuwa ainul kafur ainul salsabil duka waɗannan duk na yan aljanna ne ga baki daya so muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu cikin aljanna kuma ya sanya mu cikin masu aiki don neman aljanna wannan hudu ba mun yi ta ne dan mu gaya wa mutane cewa wallahi Allah ya mana dukkan tanadin da zai mana kar kai bakin ciki wallahi da kucewar duniya kar ka damu kar ka kasa bacci dan karasa wani abin duniya wallahi matukar kana da imani matukar kana jin tsoron Allah mu yi aiki fafir don mu samu gidan aljanna mu ciyar don mu samu gidan aljanna mu taimaki mutane don mu samu gidan aljanna mu gyara aƙidar mu don mu samu gidan aljanna mu kyautata wa iyalinmu don mu samu gidan aljanna mu yi aikin ƙwarai don mu samu gidan aljanna mu yi aiki da matsayin da ubangiji ya mamu mu nemi aljanna kuma mu taimaki mutane su samu gidan aljanna babu asarar da ta wuce kamar yadda na faɗa a farkon hudu ba mutum ya zo ya mutu kuma ya shiga wuta اللهم لا تجعلنا من اصحاب النار يا الله كرك سنيا مشكين يا متى اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي عقدة الدين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير اللهم انا نسالك الفردوس firdaus al'ala min aljanna manzo Allah ce in za ku roki Allah aljanna ku roke shi firdaus idza sa'altumullaha aljanna fas'aluhu alfirdaus fa innaha a'la aljinan idan za ku roki Allah aljanna ku roke shi ku ce ya ba ku firdausi saboda ita ce babbar aljanna ka duba tausayin Allah ka duba jinkayin ubangiji ka duba sanda Allah yake mana mu shiga aljanna wai yace in za mu roƙa ma mu roƙi babbar ba karama ba اللهم انا نسالك الجنه الفردوس اللهم انا نسالك الجنه الفردوس اللهم انا نسالك الجنه الفردوس وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله